يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman agajinsa, wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye, Allah ya shiryar da mu, wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai shirya a gare shi. Salati da ɗaukaka da girmamawa da daraja su tabbata ga bisa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama shugaban Manzani, cikamakin annabawa, wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai. A cikin darasinmu da ya gabata mun yi bayani akan amfanin karanta tarihi da ko moriyar da ake samu idan ana karanta tarihi. Mutum zai iya koyo daga tarihi abubuwa da dama. in na kirki ne shi zai ga mutanen kirki ya koyi da su haka in ba na kirki ba ne zai iya koyan kirki daga waɗanda suka gabata Domin yi bayani cewa za mu koma asali tun daga tushe mu ɗauko bayani yana yadda abubuwa suka faru-faru. kasancewa wannan halitta da kuma zaman ɗan adam a cikin wannan duniya har ya zuwa abubuwan da suka faru da yadda ya samu kansa a cikin wannan yanayi bayani ya zo game da farkon halitta me Allah ta'ala ya fara halitta ko abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara halitta kafin sauran halittu su biyo baya. Bayani na farko ya zo a cikin hadisin Abu Dauda, wanda ya rawaito daga Ubadatu ɗan Samit Allah ya ƙara masa yarda ya ce, Ya ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce, Farkon abin da Allah ta'ala ya halitta shi ne alƙalami, sai ya ce masa rubuta, sai ya ce me zan rubuta, sai ya ce ka rubuta gwargwadon komai har ya zuwa tashin alƙiyama. wannan hadisi Abu Dawud ya ruwaito shi da Abu Dawud at-Tayalisi da Imam Ahmad bin Hanbal da Abu Nu'aym da Imam al-Baihaqi fil Asma'i fis Sifat da kuma Abu Ya'la da su ruwaito wannan hadisi wato yace awwalu ma khalaqa Allahu ta'ala al-qalam فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء yace farkon abin da Allah ta'ala ya halitta shine alƙalami sai yace masa rubuta sai ce me zan rubuta sai Allah ta'ala ce ka rubuta gwargwadon komai wato haƙi zuwa tashin alkiyama wannan hadisi ya tabbatar mara da cewa alƙalami shine farkon halitta wannan shine abin da babban malamin tafsiri wato al-Imam Tabari ya rinjayar da kuma malam Ibn Jauzi da wasu manyan malamai na tafsiri da na hadisi da na tarihi duk sun rinjayar da cewa alƙalami shine farkon halitta a cikin wani hadisi ya zo cewa al'arshi shi ne farkon halitta, saboda hadisin da Abdullahi ɗan Amr, Allah ya ƙara masa yarda ya ce, Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce, Allah ya ƙaddara gwargwadon komai na halitta, wato Allah ya yi bajetin ɗin komai, kafin ya halicci sammai da ƙasai da shekaru dubu hamsin, al'arshi ya kasance a kan ruwa. Wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi da Imam Tirmizi da Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Baihaqi. ya ce, قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء Allah ya ƙaddara gwargwadon komai duk abin da zai faru ga baki ɗaya Allah ya rubuta shi tun kafin ya halicci samai da ƙasa da shekara dubu hamsin, kuma al'arshinsa ya kasance a kan ruwa. A wata ruwa ya ce, ka Kataba maƙadirar halki ya rubuta dukkan abin da zai faru da dukkan abin da muke ga yana faruwa. A wata ruwayan kuma ƙaddarallahu maƙadira, Allah ya ƙaddara dukkan gwargwadon komai a cikin ma'auni. A wata ruwayan ta bai haƙi ya ce, Faragallahu azza wa jalla minal makadiri wa umurar duniya ƙabla an yakhluqa samawatu wal ard wa arshihu alal ma. Ya ce Allah ya gama, ya ƙare dukkan komai da zai faru na al'amarin duniya tun kafin ya halicci sammai da ƙasa kuma al'arshinsa ya kasance a kan ruwa. Malamai da yawa sun fahimta daga wannan hadisi cewa al'arshi shine farkon halitta, saboda lafazin da ya ce al'arshi ya kasance a kan ruwa, wato kafin halittar sammai da ƙasa kenan. Amma dalili mafi rinjaye daga waɗannan bayanai guda biyu shine alƙalami shine farkon halitta. Akwai wani hadisi wanda al'imam ɗabari ya rawaito da sanadi ingatacce daga Abdullahi ɗan Abbas ya ce, Ni ina ma zan gamu da wanda bai yi imani da ƙaddara ba, in yi masa rotse a ka. sai almajiransa suka kalli Abdullahi ɗan Abbas da ya faɗi wannan magana, suka ce, Gafarta malam, saboda me? Sai ce, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya halarci lauhul mahafuzu daga lu'ulu'i fari, gefensa kuma daga lu'ulu'i ja, alƙalaminsa kuma haske ne, littafinsa haske ne, faɗinsa kamar tsawon sammai da ƙasai, kuma yana yin kallo kowace rana sau ɗari uku da sittin, a kowane duba yana halitta yana kashewa, yana rayawa, yana ɗaukakawa, yana ƙasƙantawa, kuma yana aikata duk abin da ya ga dama. A cikin sharhin al'aƙidatu tahawiyya ya zo shafi na ɗari uku da arba'in da hudu na Sheikh Shu'aib Arnaut da Dr. Abdullahi Turki duk sun yi wannan bayani. Kuma sauran akwai hadisai da al'imamul Bukhari ya ruwaito daga Imrana ɗan Hussein Allah ya ƙara masa yarda ya ce, mutanen ƙasar Yaman sun zo wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama suka ce, Ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mun zo maka domin mu samu ilimin addini da ƙarin fahimta, kuma domin mu tambaye ka game da farkon wannan al'amari. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Allah ta'ala ya tabbata, babu wani abu gabaninsa, a wata ruwa ya ce, babu wani abu ba shi ba, al'arshinsa ya kasance a kan ruwa. ya kuma rubuta a cikin lauhul mahafuzu dukkan komai, ya kuma halicci sammai da ƙasa, a wata ruwayan ya ce ya halicci sannan ya halicci sammai da ƙasa. imamu Bukhari ya rawaita wannan hadisi da Ibn Khuzaima a fit tauhid da kuma imamu Darimi ya rawaito shi fil radd alal jahamiyya hakanan Dabrani ya rawaito shi fil kabir hakanan kuma An-Nasa'i al imamu An-Nasa'i ya rawaito shi a cikin tafsir hakanan yana cikin Fatahul Bari juz'i na shida shafi na ɗari biyu da tamanin da tara da Umdatul Ƙari juz'i na goma sha biyar shafi na ɗari da tara. Duk waɗannan malamai sun yi wannan bayani dangane ga halittan al'arshi da alkalami. Daga waɗannan bayanai za mu fahimci cewa akwai bayanai masu ƙarfi a ilmance game da farkon halitta ko al'arshi ko alkalami. Amma maganar da malamai suka fi jayarwa da dalilai shine alkalami shine farkon halitta. a ciki a duba cikin albidaya wa haya na Ibn Kathir ya kawo dogon bayani don ƙarin bincike da kuma ƙarin ilimi. Suka sauran halittun Allah sun biyo bayan tsari na yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su dinga kasancewa kamar yadda Allah ya tsara wa kowa da komai yadda zai faru da sadda zai faru da yadda zai faru da inda zai faru da kuma yadda faruwarsa za ta kasance. Sannan Allah ta'ala ya zura halittunsa duka ga baki ɗaya a cikin sarari da lokaci. Abin da malamai suke kira time and space wato kowa yana cikin sarari kuma yana cikin lokacin da yake gudana ya musliman ahwa wa la yahwani qalbi baka mutasailan bayani kan kwana shida ayoyi sun zo a cikin alkur'ani game da halittar sammai da ƙasa a cikin kwana shida ko gwargwadon kwana shida a cikin ayoyi kamar haka cikin suratul araf aya ta arba'in da biyar, Allah ta'ala ya ce, Inna rabbakumullahu lazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin. Lalle Allah subhanahu Ta'ala shi ne mahalicinku wanda ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwana shida. Hakanan cikin suratu Yunus, alaihi salam, aya ta uku ya ce, Inna rabbakumullahu lazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin. Lalle Allah subhanahu Ta'ala shi ne mahalicinku wanda ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwana shida. Haka na a cikin suratu Hud, aya ta bakwai ya ce wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin. Shine Allah Ta'ala wanda ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwana shida. Haka na a cikin suratul Furqan aya ta hamsin da tara ya ce Allahu allazi allazi khalaqa samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin. Shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu a cikin kwana shida. haka a cikin suratu sajada aya ta hudu ya ce Allahu lazi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin shine Allah ta'ala wanda ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu a cikin kwana shida haka a cikin suratul kafi aya ta talatin da takwas ya ce walaƙad khalaqna samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin haƙiƙa mun halicci cikin suratu qaf kenan aya ta talatin da takwas hakika mun halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu a cikin kwanaki guda shida, kuma gajiya ba ta riske mu ba. Sai na ƙarshe cikin suratul Hadid, aya ta hudu, ita huwa lazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyami. Allah ta'ala shine ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwana shida. Waɗannan su ne gurare guda bakwai da suka zo a cikin Alƙur'ani game da halittan sammai da ƙasa a kwana shida. Sai a cikin suratu Fussilat wato aya ta tara da ta goma da ta sha ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kul a innakum la takfuruna billazi khalaqa samawati wa khalaqa al-arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada. Allah ta'ala ya ce, Ka ce, lalle ku kuna kafirta game da wanda ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu, kuma kuna sanya masa kishiyoyi a wajen bauta, wancan fa shi ne mahaliccin talikai. Kul a innakum la takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada to wannan anan sai aka yi magana cewa an halicci wato ainihin ƙasa a kwana biyu sannan kuma sai maganan waje ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin kuma sai sanya a cikinta duwatsu kafafu daga samanta kuma ya sanya albarka a cikinta kuma ya kaddara abubuwan cinta a cikinta a lokacin wato a cikin kwanuka huɗu daidai wa daida domin masu tambaya. Wannan shine abin da ya zo a cikin Alkur'ani game da kwana shida. Sai dai inda malamai suka yi saɓani shine waɗannan kwanaki guda shida yaya suke, shin irin waɗanda muke amfani da su ne masu sekon sittin minti ɗaya minti sittin awa ɗaya awa ashirin da hudu kwana ɗaya kenan ya zamo kwana shida yana nufin awa ɗari da arba'in da hudu wato idan wannan ya zama shine gwargwadon cewa Allah ya halicci sammai da ƙasa a gwargwadon ko a tsawon ko a lokacin awa ɗari da arba'in da hudu wanda yake nufin wato kwana shida kenan, ko kuwa ana nufin kowane kwana ɗaya mai gwargwadon shekara dubu. Tunda Allah ta'ala ya ce akwai wani wani rana a gurin mahaliccinka kamar gwargwadon shekara dubu ne, wani kuma ya ce dubu hamsin. To a cikin waɗannan kwanaki guda biyu da Allah ya faɗa kwana ɗaya mai daidai da shekara dubu hamsin, da kwana ɗaya mai daidai da shekara dubu, da kuma kwana ɗaya wanda muka sani mai awa ashirin da hudu, wanda in shi ake nufi shida ya zamo, wato ashirin da hudu sau shida ya zamo ɗari da arba'in da hudu. To wanne ake nufi a cikin waɗannan ko kuwa a'a ba a san gwargwadon waɗannan kwanaki guda shida da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a kansu ba. ko ko a'a ma gaba ɗaya a bawa Allah sanin abin da yake nufi da kwana shida. Wannan su ne maganganun malamai game da waɗannan kwanaki guda shida da suka zo. Abin da ya jawo wannan saɓani shi ne, wasu suna ganin kamar akwai karo tsakanin ayoyin da suka nuna iradar Allah, Ina ma amruhu iza arada shay'an an ƙola lahu kun fayakun. To tunda Allah ta'ala in ya nufin abu ya zama, ca yake zama sai ya zama, to ya kuma za a ce har an ɗau lokaci ana yin sa har kwana wato ainihin shida. Wannan shi ne abin da wasu ka fahimta, wannan fahimta kuskure ne. To idan ya nufi abu ya zama, kawai sai ya ce kawai ya zama, sai abin ya zama, ko kuma ya zamo yana kasancewa yadda Allah ya so. Amma hakikanin gaskiya babu karo tsakanin waɗannan ayoyi, wato waɗanda suka yi magana a kan halitta a kwana shida, da kuma in Allah ya so abu ya kasance nan take sai ya kasance yadda Allah ta'ala yake so, ko ya zama yana kasancewa yadda Allah yake so. domin ayoyin da suke magana a kan irada ko nufi suna magana ne a kan nufi da zartar da shi, ba a kan lokacin abin da zai kasance ba. Suna magana ne a kan in Allah ya so abu ya kasance tilas abin zai kasance, amma ba a sa lokacin kasancewar ba. Shi Allah shi yake tsara lokacin da abu zai kasance. Da haka a cikin maganan kun fayakun kasance sai ya zamo yana kasancewa ba maganar lokaci a cikin wannan. wancan kuma tana magana ne a kan lokacin da Allah ya ƙaddara ya gwargwada wa sama da ƙasa su kasance, ba yana nufin lokaci aka ɗauka ana ta yin saman ana ta yin saman har aka yi kwana shida ba. A yi mu kalli ɗan Adam, Allah ta'ala ya ƙaddara ya kasance, to amma dole sai ya bi tsarin gudanarwar kasancewar tasa, tun daga aure, da zama a ciki, da haihuwa, da, da rarrafe, da tatata, da tashi, an ce ya kasancen, amma sai ya bi lokaci da tsarin da aka sa masa wajen kasancewar. Da haka babu karo tsakanin ayoyin da suka ce ɗan adam kasance ya kasance da kuma ayoyin da suka yi magana a kan cewa Allah ta'ala ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwana shida. Wasu malaman suka ce ma Allah ya ambaci kwana shidan ne, ko ya tsara musu su kasance a cikin kwana shida ne, ko ya halicce su a cikin kwana shida ne, faɗan kwana shidan wato sa mana tsari ne a cikin rayuwa. wato Allah subhanahu wata'ala ya yi haka ne don ya sa mana tsari a cikin rayuwarmu ya zama cikin rayuwarmu tana da tsari ko muna tsara komai akan lokaci kamar yadda ya kamata kamar yadda ya dace amma ba ana nufin akwai karo tsakanin kun da kuma maganan kwana shida ba kowanne wancan yana magana ne akan in dai har Allah ya ce wa abu kasance to zai kasance to amma nan take zai kasance ko kuwa zai shiga cikin tsarin gudanarwa zuwa lokacin da ake so ya kasance. Wannan shine in mutum ya fahimci bambanci tsakanin waɗannan za a ga babu karo tsakanin ayoyin da suka yi magana a kan halittan samai da ƙasa a cikin kwana shida da kuma waɗanda suka yi magana a kan wannan. Don haka waɗannan ayoyi masu maganar kwana shida suna magana ne akan lokacin da Allah ya ƙaddara waɗannan halittu za su kasance wato a cikin kwana shida. Ba wai wahalar aiki ne ya sa aka ambaci kwana shida ba, kamar yadda Allah ya faɗa a ƙarshe daga cikin wasu ayoyin wa ma massana min logo, ba abin da ya shafe mu na wahala wato ba aiki ne mai wahala ba wanda har ya ɗauki wannan lokaci a'a tsari ne aka yi masa ya bi wannan tsarin ya kasance a cikin waɗannan kwanaki guda shida amma abin da wannan likita wanda ake kiransa Morris ya faɗa a cikin littafinsa mai suna The Bible, The Quran and the Science Wannan littafi da yawa akan dogara da shi saboda ya yi bincike shekara da shekaru, kuma ya ce ya tattauna ya duba cikin Bible da gyare-gyare da ƙare-ƙare da aka yi a cikin Bible, sannan ya zo ya duba Alƙur'ani, sannan ya duba ilimin zamani a cikin aka ɗauki Ƙur'ani aka saka a skeli, aka ɗauki Bible, aka sa a skeli, a cikinsu wanne ne ya fi dacewa da ilimi na zamani. To wannan ya yi ƙoƙari, ya yi bincike ƙwarai da gaske, amma ya faɗi abubuwa da yawa waɗanda suke kuskure ne da ruɗu a cikin littafin nasa, wanda ba za a iya dogaro da shi a aje maganganun malamai na musulunci ba, don shi a gurinsa ya magana cewa littafin da ya fi dacewa da ilimin zamani kuma yake tafiya da lokaci da zamani shine alkur'ani wannan kwa kafin sama a wani likita wanda ya musulunta daga baya ya rubuta littafi mai suna Quranic and the Modern Sciences wanda daga baya aka fassara shi zuwa larabci al wa ilmul hadith, ƙur'ani da ilimi wato na ilimin zamani. To wannan duka sun gina abinsu ne akan hanyar bincike, kuma mutane da yawa suna dogaro da su, amma gaskiya ba littattafai ne da za a dogara da su har a ciro maganganu daga cikinsu kuma a dinga jin cewa sun yi wani bincike ne na ilimi ba. Domin akwai banci tsakanin dogaro da bincike da dogaro da nasi. Shi wato bincike yana canzawa, amma shi nasi baya canzawa. Mun ga da alif da ɗari tara da saba'in binciken da aka yi a kan kimiyyar sararin samaniya, ca aka yi rana a tsaye take, duniya ce take rotation take revolution. Wannan shine abin da aka yi ta karantar da yara a sakandare da firamare, amma da aka yi bincike yanzu an gano cewa ma ita ma ranar tana tafiya ne ba wai a tsaye take ba, wa shamsu ta jari. Ma lokacin mutane sun yi ta ƙoƙari cewa to da binciken da bature ya cewa rana ba ta motsi a tsaye take ƙaf da kuma mu abin da Qur'ani ya faɗa cewa ta jari, to sai wasu aka raba hankalinsu suna ga ai kaza kaza kaza muka ce mu dai muna kan nassin mu a ci gaba da yin bincike sai gashi binciken ya ƙaru, kayan binciken sun ƙaru, har kuma an gano cewa abin da ƙur'anin ya faɗa haka ne to ko da yaushe shi nassi shi ne ma'aunin bincike ba bincike ne ma'aunin nassi haka duk sanda wani ya yo bincike sai mai lale da binciken nasa amma da sharaɗi in bai ci karo da littafin Allah bai ci karo da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacciya ba. In ya ci karo sai mu ce to ta malam ka je ka ci gaba da yin bincike. Mu wannan magana da ka ga mun rike wanda ya faɗe ta fa layin tiku anil hawa. Ba fa ya faɗa son zuciya duk abin da ya faɗa nasi ne, kuma haka yake. Kai ɗin da ka yo bincike yanzu, ka binciko ba daidai ba to ka je ka ƙara bincike ka sake bin diddigin bincikenka ka ƙara bincike bincikenka zai iya canzawa amma wannan nasin ba zai canza ba Da haka wannan shine ƙa'idar da ya kamata irin mutanenmu waɗanda suke dogara da iltafai waɗanda suka bincike irin wannan su dinga la'akari da cewa mu akan nasi muke dangane ga harkar abin da ya shafi gaibi ba akan bincike muke gina ta ba. Kama abubuwa guda uku da ake yawan tattaunawa a kansu shekarun duniya, malamai suka ce a musulunce abubuwa uku ba wanda ya san su sai Allah, kuma zai shafi maganar duniya ne. cewa yanzu shekarar duniya nawa da halittar da Allah ya mata, shekarar ta nawa, tun da Allah ya halicce ta zuwa yau shekarar ta nawa. Ba wanda ya san wannan amsa sai Allah. Duk binciken da ake a ce an gano wata bishiya a wani guri an yanka, an yanka bishiyar, an gano cewa ta yi shekara miliyan hamsin ko ta yi miliyan ɗari, ko an gano ƙaya wani kifi cewa za ta yi shekara miliyan casa'in, ko an gano wani kaza ko wata halitta da aka yi dacen ƙarza ɗinan da ake cewa ta yi shekara miliyan sittin duk waɗannan dai ba, ba, ba ka da tabbas a kai kawai sai dai ka ce haka na ji nima ana faɗa nima sai na faɗi yadda ake faɗa amma ba wanda zai karyata wannan ko ya gasgata saboda ba wanda ya san adadin shekarun da duniya ta yi na biyu daga shigowar annabi adam duniya zuwa yau ɗin nan da muke magana shekara nawa kenan ba wanda ya san wannan shekarun sai Allah daga zaman annabi adam zuwa yau ba wanda ya san shekaru nawa wannan duniya ta yi zuwa yau sai Allah subhanahu ta'ala. Haka nan abu na uku cewa yanzu to duniya saura shekara nawa ta ƙare. ba wanda zai iya maka wannan bayani sai Allah subhanahu ta'ala. ba wanda ya san yin saura shekara nawa, abin da kawai muka yarda da shi ta kusa ƙarewa, amma yaushe za ta ƙare, a wane wata ne ba wanda ya sani. Abin da annabi sallallahu alaihi wasallama kawai ya gaya mana abubuwa guda uku ne, na ɗaya ya tabbatar mana cewa alkiyama za ta tashi ne ranar Juma'a. To, amma wace juma'a, wannan mai zuwa, ta gaba, saura juma'a nawa, ba wanda zai iya yanke wannan. Sannan na biyu ya sanya mana alamomi guda biyu, akwai manya-manyan alamomin tashin alkiyama akwai ƙanana. Ƙananan yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, cewa idan alkiyama za ta tashi za a yi ta ganin alamomi. To yanzu kusan alamomin nan dai ƙananan kusan ina ga kaɗan ne ba su bayyana ba. duk abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa akan ƙananun alamomin tashi alkiyama kaɗan ne ba su faru ba, amma cikin manya-manyan irin su zuwan dujan, irin su bayyanan mahadi, irin su ainihin fitowa wata dabba da za ta dinga mutane alama, irin su ya juju wa ma juju, da sauran irin waɗannan abubuwa waɗanda duk za su faru, da yadda dujal zai kewaye duniya, wanda muka zo bayani akan dujal, za mu ji bayaninsa da tarihinsa da inda zai fito da waɗanda za su bi shi da siffofinsu da kamarsa ta yadda wanda ya karanta wannan da ya gan shi zai ce wannan shine dujan. Sannan annabi Isa zai sakko, wannan sakko annabi Isa yana cikin alamomin tashin alkiyama, kuma annabi sallallahu alaihi ya faɗa, kuma ni in na ga annabi Isa zan gane shi. Ta yadda annabi sallallahu alaihi ya bayaninsa da yadda zai sakko kamar ya fito daga ɗakin wanka, ruwa yana zuba daga jikin gashinsa, kuma da lokacin da zai sakko da abin da zai faru kafin ya sakko. Haka Mahadi da siffofinsa da kamanninsa, da yanayinsa, da tushen inda zai fito, da irin aikin da zai yi, duk waɗannan sanannu ne a cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na kafin duniya ta ƙare abubuwan da zai biyo baya. Haka nan wato abin da ya shafi wannan dabba, duk da yake ita ba za mu iya cewa ga kamanninta ba, amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kafin alkiyama ta tashi wata dabba za ta fito tana yi wa mutane alama. har za a wayi gari mutane suna ciniki amma ga alamar kowa a goshinsa, an sa wannan kafiri ne wannan musulmi ne sai ce kai kafiri nawa wannan ce musulmi kuɗinsa kaza to kai kafiri rage mana ina kai musulmi kara mana to kowa ya riga ya san inda ya dosa da abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na cewa batsa da fitsara za ta yi yawan da har za a dinga zinace-zinace akan hanya. Mutumin kirki a wannan lokaci shine wanda zai ga ana wata alfashi akan hanya, ice do Allah ku ɗan matsa jama'a su samu hanyar wucewa, wai yayi wa'azi kenan. kuma ya faɗa akwai ranar da za ka faɗi kalmar shahada a cikin jama'a, sai wani ya ce, Na ji kakana, babana ya gaya min kakana yana faɗa wannan kalmar, wato, ta riga an gama da ita. To, wannan duka alamomi ne manya-manya daga cikin alamomin da in suka zo, to ya nuna duniya saura kirista tashi. Amma tun daga bayyana annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa yau ɗinnan da muke magana shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da shida, Allah ya ce alkiyama ta kusa. Ice, iqtarabat as-sa'atu wa shaqqal qamar iqtaraba lin-nasi hisabuhum ata amrullahi fala tasta'jiluhu azifatul azifa duka waɗannan suna nuna alkiyama daf take to amma gashi yau an shekara 1426 wasu kan kawo wani hadisi wanda bai da tushe cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba zan shekara dubu biyu a ƙasa ba to amma wannan hadisi malamai sun ce ba shi da tushe ba shi da inganci kawai dai alkiyama ta kusa tashi alamomi sun bayyana ƙanana manyan kuma za su dinga zuwa ɗaya bayan ɗaya. To wannan shi ne bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi game da farkon duniya da tsakiyarta da kuma ƙarshenta. Da haka muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ganewa. Nan za mu tsaya sai kuma a shiri na gaba a wanda ya tsara wannan shiri shine Umar Sa'idu Tudun Wada sannan mai ɗaukan shirin Malama Hassana wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh musliman ahwa wa la yahwani qalbi baka